Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da ma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM duka a Jamhuriyar ta Nijar. Ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a VOA Hausa.com ko kuma a bi mu a Facebook Live kai tsaye a yanzu haka. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safinatu Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba uku ga watan Mayun shekarar 2017 za mu tattauna ne game da ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Maryam barka da dawowa. Yawwa. Kin warke da mura. Da sauki ka alhamdulillah. Bayan kin wakilce mu taron da aka yi a wannan aiki namu na jarida eh, barka da dawowa. Yawwa zan ba ku labarin abin da na ji amma kafin nan eh. bari mu sai mun dai ji eh. ah, ra'ayoyin masu sauraro su ma sun tofa albarkacin bakinsu kan ah, muhimmancin 'yanci 'yan jarida. To ga so mun ina taya daukacin 'yan jaridu na duniya murnar zagayowar wannan rana ta 'yan jaridu. Allah ya kare su daga dukkanin sharri. Tabbas ranar 'yan jaridu ta duniya wannan karin ta zo da kalubale musamman a nahiyar mu ta Afirka. Gaskiya idan aka duba 'yancin 'yan jarida a wannan lokaci za a iya cewa 'yancin su ragagge ne. Usman masu hmm. sauraro fa suna bin mabashin karashin tattaunawar mu da Leo Kien hmm. shugaban sashen Hausa na muryar Amurka inda shi ma ya tsaya kan maganar rawar da 'yan jarida ke takawa al'umma a makon da ya gabata ko? Wannan gaskiya ne. dan jarida ne faɗin gaskiya ne abin da koya ma dan jarida shi yake aiwatarwa faɗi gaskiya al'umma kuma al'umma ta ta hatara da abin da ke faruwa da ita to amma kasan shi mai faɗin gaskiya kullum a cikin laifi yake ko mm. tun ba afirka ba mm, ta bakin ka kace a inda ba gaskiya ya inda ba gaskiya shi mai faɗin gaskiya kullum a damuwa ciki yake mm. saboda haka shi dan jarida ya rantse ne gina al'umma kamar yadda na faɗa kwanan baya mu karanto muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na yanar gizo. To sai kuma tattaunawar da za mu yi in mun samu waya kamar yadda muke laluba da wani daga cikin 'yan jarida kuma wata jarida yake aiki wanda ake kiran shi Al-Amin Ciroma. Yanzu ga amsoshin wasiƙunku akan yadda kuke kallon aikin jarida a wannan zamanin. Sakon farko daga Alhaji Mele Yusuf Ari ya ce ina taya daukacin 'yan jaridu na duniya murnar zagayowar wannan rana ta 'yan jaridu. Allah ya kare su daga dukkanin sharri, Allah ya kara musu basira. Sai Hafizu Balarabe Gusau ya ce tabbas ranar 'yan jaridu ta duniya wannan karanta zo da kalubale musamman a nahiyar mu ta Afirka ganin yadda wasu kasashen ake tauye haƙƙin ayyukan 'yan jaridu babu walwala da kuma hana su sakin jiki akan ayyukansu na yau da kullum. sai sadam zayyani yankara ya ce salam gaskiya idan aka duba yancin 'yan jarida a wannan lokaci za a iya cewa yancin su ragagge ne duba da yadda ake musguna musu hukunta su kuma illata su ta wani fanni wanda a kasashen turai kuwa 'yan jarida sarakuna ne allah ya kawo namu 'yan jaridun cikakken yancin su ya kara ɗaukaka amin sai aliyu hassan jikas ya ce wasu daga cikin 'yan jaridu suna da 'yanci amma wasu kan har yanzu a kangin bauta suke domin ba sa iya faɗa wa al'umma gaskiya in har gaskiyar ta shafi gwamnati don haka da yawansu 'yan anshin shata ne sai abdallah yusuf ya ce wasu sun tsundama cikin siyasa sakamakon haka suna fuskantar wulakanci da musgunawa a wajen 'yan siyasa kaga ina 'yanci a nan sai hayya mai kaza ka kajiji ya ce a gaskiya a ƙasa ta najeriya har yanzu bata canza zane ba idan muka kalli yadda abin yake a wasu ƙasashe sai Adamu Muhammad dan Bojuwa ya ce yau da gobe gaskiyar magana shine 'yan jarida mutane ne masu mahimmanci a cikin al'umma kasancewar yadda suke sai da ransu don ganin sun sanar da mutane abin da ke faruwa a duniya amma gaskiyar magana a nan amma gaskiyar magana a nan Afirka ba su da wani 'yanci gani yadda ake wulakanta su har ma tsare su ake yi sai dai muna musu fatan Allah ya kawo musu ci gaba nan gaba sai Nura Jafar ya ce kullum baya ake ci musamman a kasashen Afirka 'yan jarida ba su da kariya sannan ana tauye musu haƙƙinsu. Sai Aminu Fatakai Ringim ya ce hakika 'yan jarida suna taka rawa domin samar wa duniya mafita amma suna fuskantar matsaloli a ƙasashe da dama fatanmu Allah ya kare 'yan jarida. sai usman muhammad ya ce a gaskiya da sauki saboda akwai wasu daga cikin 'yan jarida waɗanda da su gwamnatoci da masu ruwa da tsaki suke haɗuwa su murkushe 'yancin sauran 'yan jaridar sai nuruddin ashirmani ya ce yau ta ranar 'yan jarida ta duniya sai dai har yanzu 'yan jarida suna fuskantar kalubale da dama a ayyukansu da fatan mahukunta za su ci gaba da ba su 'yanci domin gudanar da ayyukansu sai baffa haruna bajoga ya ce yau da gobe mu dai kokarin da 'yan jaridu ke yi dare da rana wajen kutsawa lungu da da saƙo na birane da karkara ba don neman biyan bukatun kansu ba sai domin haskaka wa al'umma ne ya sa a kullum muke tare da su don haka jama'a mu dinga saka su a addu'o'inmu na yau da kullum. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce hakika 'yan jaridu sun zame mana idanu a duniya sai dai a wannan zamani suna fuskantar barazana da su da iyalansu ta bangaren gwamnati ba su tsira ba, haka zalika ta bangaren kungiyoyin 'yan ta'adda ma ba su tsira ba. fatan mu dai Allah ya kare mana ku a ko ina ku tashi lafiya yau da gobe. Sai ba da masu dan mummuge mai shayi Nijar ya ce salam yau da gobe tabbas 'yan jarida suna cikin wani yanayi da shugabanni suke gallaza musu alhali su suka ba da gagarumar gudunmuwa a lokacin da suke ta kokarin hawa madafin iko. sai abdullahi musa degel ya ce gaskiya a wannan zamani 'yan jarida na shan wahala a kwanaki wata kota a ƙasar kamaru ta ɗaure wani ɗan jarida akan ƙarya wai ana tuhumarsa da laifin shi ɗan boko haram ne sai ibrahim ma'azu ma da bakinawa ya ce yau da gobe wallahi tallahi ni dai a waje na babu wani yanci da dan jarida yake da shi musamman ƙasa irin najeriya inda komai yanzu ya koma siyasa da zarar dan jarida ya buga rahoton gaskiya sai ka ji ana alakanta shi da wata jam'iyya da fatan allah ya kawo mana lokacin da yan jaridu za su samu nasu yancin Sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Shehu underscore Fulani ya ce a wannan zamani ai babu 'yancin jaridu musamman ma a Afirka. Cikin wannan watan ne aka ɗauke wani ɗan jarida a nan Kamaru to ina 'yanci a nan. Sai a guda Ali ya ce gaskiya 'yan jarida na fuskantar matsaloli masu yawan gaske musamman a nan gida Afirka ganin yadda ba a sake musu mara su faɗi gaskiya. Sai at baban Sadiq 16 ya ce hakika 'yan jarida suna fuskantar kalubale a wasu kasashe sai dai muna taya sun murnar zagayowar 'yan jarida ta duniya duk da cewa ba su da 'yanci. sai daga ƙarshe ad ibro lajada ya ce ɗan jarida in ba na gwamnati ba ai ba shi da wata kariya a yau sai dai allah ya kare shi amin to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. sannun kuma da ƙoƙari <laughs> to yanzu kan sai mu lallaba mu shiga mu sami ga Maryam ga mu ga kuma mm, masu sauraro eh, Maryam kin je kin wakilce mu a taron da aka yi kafin kuma kin dawa shigari muna tsammanin ganin ki sai mara ta zo ka bari kawai da kin samu yau mm, <laughs> alhamdulillah san yake dan mm. bazar bazar irin canjin yanayi wannan duk sai rikitar da mutum yau zafi gobe sanyi to Maryam wai wanda taro kika je ne a takaice wani taro ne da ya tattauna akan mahimmancin samar da 'yancin 'yan jarida mm. yadda za su gudanar da ayyukansu ta haka ne mm. mutane za su san wannan mai um, duniya ke ciki mm. saboda samar da shi wanda suka yi magana a taron shi shugaban BBG. Eh wato hukumar da ke kula da kafafen labarai ta John Lansing. Eh haddin eh, nan murya Amurka eh, ne suke kula da wurin. Eh da ma'aikaciyar uh, CNN wata Elise Abbott da kuma wani shi ma uh, dukkan daga eh, NPR. gidan rediyon nan na al'umma ne na PR eh mm. sai yi magana sosai kan samar da 'yancin yada labarai mm. a tsarin demokradiyya mm. sanar da mutane abin don saboda sanar da mutane kan abin da ya kai komo shine zai iya ba su damar yin abin da ya dace ba sai yaki ya zo katanga ka baka eh, ruga da gudu eh ta haka ne kuma za a iya aiki ka fada ka fada domin ci gaban al'umma gaba daya amma sai dai kuma abin ya rikice yanzu duniyar ta rikice eh, gaba daya ba da karfi akai da ba eh, ce an ce an mayar da labarai kamar makami mm, wato wato kowa in ya rike makamin shikenan yana eh, rike da duniya kenan eh tun balle kamar um, yace kamar yanzu inda ake musanta gaskiya mm. wanda kuma uh, shi John Lance ce wanda idan har babu gaskiyar da mutane suka amince da shi to ta yaya za a yi uh, mm. facts kenan ta yaya za a yi zauna a yi muhawara da juna a gane me ake ciki na fahimce ciki musamman yanda ki ga cewa yanar gizo din nan sai ki ga wannan hmm? ci hmm? wannan wannan ya ci wannan eh. ƙarfi sai a kasa tantance wa ne labarin gaskiya ne da eh, hmm. zuwan kafofin sada zumunta inda yanzu jama'a eh, ya fi samun kuma labaran su daga gurin da yanda kuma matsalar yada Eh, labarin ƙarya. Eh, shine babban matsalar ah, dama. Mm. Sai kuma sai karuwa ke ta yi kuma kamar mm. wutar daji ko? Eh, wanda shine babban aikin ya lami mu tantanto na gaskiya mutane su gane. Sai kuma eh mm. haka ne kam sai kuma wasu da yadda wasu ke amfani da dabaru ta wajen sauya alƙiblar ah, muhawara a yanar gizo eh. ta amfani da masu yada bayanan ƙarya da sunan jabbu. Oh, don yada farfaganda eh irin shafuka sunaye kamar ɗari mutum ɗaya buɗe suna kamar ɗari amma sai a Yada labari ɗaya sai a watsa duk aika kan wannan suna yin eh, kutse ne a ta eh, haka ɗin kamar yadda aka yi maganan eh, zaɓen da aka yi to labarin ƙarya waɗanda ba su da tushe sun zamo hanyar da ke ɓata ingancin labarai mm. mutane kuma ba sa tantance labarai don gane gaskiya mm. ba su bi don su tabbatar da sahihancin labarai wanda shi mm. ma ya taimaka wajen ɓata komai wato kenan sahihancin aikin da yana da cikin matsala to kuma wannan kuma ka gani aikin mana jarida yana dan kwafar da darajar aikin suka ce eh wani lokacin ma sai a ce wai mu ne ma makaryata eh. ba su yarda da abubuwan da muke yi ba ko sun ce eh. haka a cikin masu sauraro mm. Mm. haka ne to ya mu kuma yan jarida ya zamu yaki eh, wannan so shine ya ga yace shi John Lansing yace ya zama dole mu ƙara zage damtse wajen aiki don kare mutuncin mu na aikin na aiki mm. yace abin da ba mu yi shine ba ma yada farfaganda yawa magana shine a faɗi gaskiya ko akan kai da kuma maganar da kike kenan ta cewa ah, kai cakin kanka da kanka kamar yanzu misali zaki ga wasu sai su ce murya Amurka ku kyauta sai musa, wasu ce murya mm-hmm. Amurka ba ku kyauta ba sai mu ta haka ne zaka gane cewa eh. gaskiya ko akan ka ne ka faɗi ta kawai dan wannan ya daka eh. farfaganda nan zai sa mu rasa wannan mutuncin mu da martaba mu da muka gina cikin shekaru 75 din wanda kuma kin ga ba za a eh? aiki kawai mu rushe shi lokaci daya ba menene burin mu ma na wannan burin kenan ya zama cewa muna da muna sanar da mutane gaskiya da kuma haɗo kansu da duk wani abu da zai cutar da su ya zama sun matso kusa da shi tare da kuma karfafa tsarin demokradiyya kuma da kai da yawa yawa ma da suka yabe mu kan wannan ai haka mm-hmm. to shikenan yanzu bari mu je a cikin minti biyu ko uku mu ji ta bakin wani shahararren dan jarida kuma editan wata jarida yanzu haka a Najeriya dawa muke magana kuma daga ina To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Al'amin Ciroma. Eh. Barka da zuwa. To barka da Al'amin Ciroma daga yau jarida ka zuwa. <laughs> Eh, ni ne daraktan sashen Hausa a kamfanin buga jaridu na leadership da ke abuja nigeria to uh, malalamin turo ma a cikin minti biyu ko uku zaka iya yi mana tsokaci shin wani irin aiki na ka ganin nan misali yanzu magana da maryam mun yi magana akan aiki yanda yake fuskanta na jarida a kalubale mm, mm. shin a nigeria mai babban kalubalen ku musamman za a ga cewa wasu yan jaridar na gaske za su yi aikin gaske wasu su yi na karya mutanen gari su yi nasa aikin jaridar na karfi da mm. yaji yaya me za iya dunkule mana yanzu daga bangaren gida To a takaice dai abin da nake fahimta wato shi aikin jarida aiki ne da ya kunshi kowane tashi na rayuwa. Hmm. To idan aka dunkule harkar baki ɗayanta ta fuskar Najeriya hmm. za mu iya kasa abin kashi biyu. Hmm. Yaya al'umma ke kallon ɗan jarida. Sannan kuma a wannan rayuwa da ake a yanzu da komi ya zama a yanar gizo mm. wato harkar sadarwar zamani mm. wacce ta kunshi kamar social media mm. da intanet a turanci to waɗannan abubuwa guda biyu na farkon shi ne al'umma tana da yadda take kallon ɗan jarida a yau kuma hakan ya samo asali ne da yadda wasu ɗan jaridan suke gudanar da ayyuka to ana kallon ɗan jarida a yau sakamakon wasu irin matsaloli da suke fuskanta a matsayin mutumin da yake yin aikin ne kawai don ya samu abin da zai sa a bakin salati mm. wannan kenan na biyu kuma da yake ita harkar social media wato harkar sadarwar zamani babu abai ta karya ka'idar mm. aikin jarida da aka san ɗan jarida da su mm. misali yanzu akwai wasu muradu guda biyar da aka san ɗan jarida na gaskiya ya kamata ya kwanta da su. Ba musu ko anan muka tsaya mun ci riba da kai. <laughs> To na farko misali mm. akwai faɗan gaskiya da kuma faɗan abu daidai yadda yake. Mm. Na biyu samun 'yancin kai a mm. lokacin isar da saƙo. Mm. sannan a yayin bayyana saƙon kuma mutum ya zama yana da shimfiɗaɗɗiyar zuciya mm. ba shi da wata ah, wata manaƙisa ah, ɓoyayyar manufa a mm. lokacin da yake wannan sannan na hudu dole ne mutum ya sa al'umma a zuciyarsa a lokacin da yake aikin sai na ƙarshe mutum ya tabbatar cewa fa aiki yake yi a ranar gobe kiyama zai tsaya gaban Allah Mm. a tambaye shi akan abin da ya yi wato mm. accountability mm. ya zama shi is accountable waɗannan abubuwa guda biyar idan aka yi narrowing in aka kalle su aka zube su a faifai su ne kusan muradun aikin ɗan jarida wanda idan ya rasa ɗaya daga ciki to aikin sa bai cika ba ya samu matsala ya samu matsala to yanzu a dunkule eh, a dunkule al'amin saboda lokaci a dunkule me kake kallon makomar aikin jarida to makomar aikin jarida dai a gaskiyar magana akwai kalubale da dama mm. saboda ɗan jarida a yau in ya tashi ya ce zai yi aikinsa daidai yadda ya kamata mm. to zai ta gamuwa da fushin wasu waɗanda ba sa son irin wani mm. har ma masu fushi da fushin wani yawa akwai wannan barazanar mm. barazana ta biyu wadda ita ce ma muhimmi ita ce kuma take mm. kokarin kai aikin jarida kasa ne. Mm. wannan harkar sadarwar zamu an waye gari kowa ɗan jarida da zarar an wani maryam ta mari eh, kabara sai a sa breaking news a jira wa dole mu ja maka binki kaiwa kaga wannan ba a tantance ba ba a kuma san ta ina ya kamata a tsura wato dai a takaice tantancewa shine matsalar da kake gani matsalar da za a fuskanta mhm. ta mun gode sosai al'amin eh, saboda lokaci da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke oda da bindiga waɗansu har ila yau dai ga ƙarashin hirar shugaban sashen hausa murya amurka liu game da hatsarin ɗan jarida kan fada a lokacin farkar da jama'a Chief Leo yawancin abubuwan nan abubuwa ne da wasu suke kallon aiki ne mai hatsari muka yi. Me za ka ce akan wannan? Shi aikin dama ya kunsa hatsari ne dama ka gane ko? Hmm. Duk wani aiki na jarida to dan jarida dama shi yana cikin damuwa ne kullum yana eh. cikin tsaka mai wuya ne saboda shi mai faɗin gaskiya ne to in ka duba shi wanda yake ce mana watakila muna wani alaka da yan boko haram bai san aikin jarida ba kenan mm. Ka gana ɗaya shekau a sau uku ya yi magana akan murya amerika ya ce mu bar aiki ko kuma mm. za a halaka mu ko za su gamu da mu za su gamu da mu to mm. na ɗaya kenan to ya za mu yi mu ce muna aiki a boko haram na biyu babu abin da ya haɗa voa da ta'addanci dole ne ma in ce mu yaƙi ta'adanci na uku muna da ƙwararrun ma'aikata mhm. jarumai kuma 'yan jarida suka horu a tafiyar da aikin jarida mm. ina son su sani ne cewa mu fa gwamnatin amerika tana bayan mu ne fata ta musguna mana kuma muna da isasshen na'urorin zamani da kadara kadara gudanar da wannan aiki da muke yi kowane lungu na duniya ba wai kurin a Najeriya ba saboda goyon bayan gwamnatin Amurka shi sa muke aiki nan a dubu biyu 2014 ne aka bankado aka fara bankado ranar bidiyo din daga Sambisa mm. saboda haka daga nan muka same su amma kuma kamin fara tunanin cewa mu muna wani aiki wa boko haram ga masu cewa kenan muna eh, da ko mun san wani abu yawa mm, akwai wasu jarida ma da suka buga wata makala cewa ai mu ma kanmu mun san wani abu da yan boko haram din to su eh. su ba ne an sa mana ina su suka ga cewa mun samu na mun tura dan bidiyo ne a daukan boko haram na shekara guda da yaren kuma kanuri muka samu eh. ba da hausa ba da turanci ba eh. aka zo aka zo na aka aka wani abin fila fila saboda aka ba mu da alaka da su kuma ba ba wani da hada dan jarida musamman na biyo da dan boko haram to yau rana ce ta yancin yan jarida ya kake kallon aikin jarida gaba daya a duniya ne ne da majalisar ɗinkin duniya ta kirkiro ko mm. saboda jinjina wa 'yan jarida duk duniya mm. saboda aiki da suke na ceta al'umma mm. wato abin da ke ciki shine ɗan jarida ne faɗin gaskiya ne abin da koya ma ɗan jarida shi ke aiwatarwa da faɗin gaskiya al'umma kuma al'umma ta ta hatara da abin da ke faruwa da ita to amma ka san shi mai faɗin gaskiya kullum a cikin laifi yake ko tun ba afirka ba ta bakin ka kace inda ba gaskiya ya inda ba gaskiya <laughs> shi mai faɗin gaskiya kullum a damuwa ciki yake yawa saboda haka shi dan jarida ya rantse ne mm. gina al'umma kawai da na faɗa kwanan baya mm. to a cikin aikin da yake akwai hatsari da yawa kai kamar misali yan ta'ada ba sa barin yan jarida ko ina duk duniya abinda suke wa al'umma ba mai kyau ba ne ba su a jimirin mm. na ɗaya kenan na biyu shi ɗan jarida mai ɗaukan hatsari ne shi ma an ana wani abu wanda ana tsoron zuwa shi nan yake dosa mm. ana gudu shi yana shiga shi yana shiga mm. saboda zai fallasa abin da ke faruwa wanda suke wani abin ko ba su shi zai faɗi gaskiya kan abin da ake faɗi din eh to kaga damuwan kenan ya shiga matsala yawa to amma kuma yau ka san aikin jarida ma na canzawa da kanshi kwanan bayan rediyo kuna ake ko kwarai mu fara ma da majalu tukun ake rubuta da hannu a da hannu da mm. jikin bango kwarai a zo a karanta a wuce a karanta a wuce yawa to mm. aka dawo magana <laughs> aka da aka siya da kuɗin ka ya da a da sai da kuɗin ka aka dawo rediyo aka to zuwa nan dai mm. ga su nan amma yanzu abin da ya ba kowa mamaki shine kowa yana sai zama dan jarida a intanet za ka ga social media za ka kowa yana ya ya manna na jarida ne ya makale ya dan hoton abin da ya gani ya yawa duk shi ke zai fara aiki ya rubuta kurin cewa shi dan mm. jarida ne mm. wannan ba shine damuwan ba damuwan shine yawancin yan jarida ana kulle su ba tare da musu wani shari'a mai kyau ba mm. ya gani ko kuma yaron nan da yake kamaru kamaru din na yawanci eh, akwai wanda eh. aka daure a kamaru kamaru shekaru goma bayan ya yi shekara uku yana jiran shari'a eh yana jiran shari'a to banda wannan ka an ka kamar su eh, isis yan boko haram sun yanka da yawa sun kashe da yawa muna ma an ce mu daina aiki aiko hmm, an ce ahir an ce mu daina aiki ba ka za a ji mana to kaga wannan ba zai faru ba muddin akwai jama'a mu za mu faɗi gaskiya hmm, kuma kuma kamar yanda ku tsaffin yan jaridan kuke faɗa in an hmm. kashe guda ɗaya ɗan jarida ɗari za su faɗa saboda haka an dai ci nasara to to yanzu misali gama ɗaya ina son mu kalli masu sauraron mu gaba ɗaya ina ga kamar cewa kamar yanda kwanaki muke dan hira da kai kake maganan cewa mutum ya ɓata kudin kuɗinsa ya ce waya ya ce layi ya sa kuɗi kar mu yadda a yi sakaci da maganan masu kiran waya da maganan masu aiko da ra'ayoyinsa suna da matukar muhimmanci a wurin mu shin wannan abun sai gashi wani sako ya shigo sai na ce to zan karanta maka kashi ka ji yawa <laughs> hassan muhammad binanci eh. ya ce to yau da gobe ai abin dai ba a cewa komai sai dai kawai allah ya kawo mana ɗauki duba da irin yadda ƙananan yara suka zamo marayun ƙarfi da yaji yana magana akan ta'addanci eh, ya ce ya Allah ya tsare mu kada bakin wuta ya mutu ga hannunmu yauwa ya ce da fatan Allah ya saka muku da alherinsa kuma kun zamo babbar guga mai cika tulu goma. To, a malam bi ce ina ce zan jinjina masa tukuna goma. Eh, gaskiya ne. Na gode da wannan take da ya bamu. Eh, shi ne ai eh. babbar guga don na kana ganin shi abin da kace ya ba wa. Ya ba yau da gobe ya suna take kenan. Mm. To, na gode kwarai da gaskiya. Abin da zan gaya masu sauraron mu shi ne mun gode kwarai da gaske da kuke mana kuke bamu goyon baya kullum mm. da kuma sayan waya da mm. kuma ku sayi ah, credit mm. ku je ku samu data mm. a je ana sauraron shirye-shirye sashen hausa wannan yana da kyau a ci gaba da yin haka kuma na gode kwarai da gaske musamman ma wa'anda suke kokarin kiran mu akwai wanda suke tambaya na ya mutane biyu ko uku suna suna samu kullum su ba sa to akwai zan fallasa su yau yau to fallasa su fallasa su yanda suke ko su ma sa gari bar bar misali kaman kaman shi mutumin nasarawan nan eh ai akwai irin su garo mm. to ban san ko yana yi ba amma wannan ne na gan shi da kirikiri a ni ganau eh. nauni ba jina ba oh, na na da zafiyan ba wato waya suke waya wajen guda biyar yayi mm. guda biyar suke raba abokanan mm. su su tsaya tare suna waya duk wanda samu sai mika mishi magana to kai ko da kake oh, waya. wato sai guda biyar din sai a daddana lambobin duka murya eh, Amurka wacce ta fara dagawa sai mika mishi sai magana oh. Eh. kaga na balla shi kenan ya to aikin jaridan kenan to kaga sadaukarwa ne wannan yasa zai kwarai mana to duka waye guda biyar na nashi ne fa kuma ya sa musu kuɗi ya musu kuɗi kuma eh, kuma ya kira dan kawai ya faɗi kalma ɗaya biyu ƙwarai kuwa hmm. kullum kuma suna samu haka kuma suna maganganu masu muhimmanci masu kyau masu kyau hmm. masu muhimmanci gaskiya saboda haka mun dindina musu ƙwarai da gaske mun hmm. gode kuma da yadda suke suke sauraron murya Amerika mun gode sosai a Leo amma kana da wani abin da kake son ka ƙara faɗa wanda ban tambaye ka ba eh wato kabara na gode ƙwarai da gaske da kai wannan tambaya domin ba yan jarida ne kurin suke taimakawa al'umma ba a maganar ta'addanci ne da ke faruwa a Nigeria da Niger da Chad da Cameroon ko wato ina ji ya kamata mu jinjina mawaka mm. su ba suna taimaka ba karamin taimako suke bada ba mm. misali ka duba kamar andy bature mm. dan baucin nan dan nan ka dauki waka da yamma ne yake cewa mm, a zauna a zauna lafiya eh musamman lokacin da ake ta rikice rikice tsakanin eh. mutane a filato ga gari da ci gaba amma eh, rikici ya zo ya dama komai wakan ma akwai ya bai kowane jiha jiha jiha ya buga mm. kowa ya bata baitin ta ya kware mm. kowa ya bata baitin ta kuma Najeriya ma gaba daya bata baita. sosai ka duba ya ce kuma zaman lafiyan shine ci gaban yan Najeriya yan Najeriya saboda haka a taimaka a jinjina musu ma a basu a basu taimako yadda ya kamata to kenan za mu iya cewa chief wakan da ya fi so kenan eh ina son wakan gaskiya eh. taba ma ne za su wakilce ka <laughs> eh, kana ce na sa chief waka to na gode kwarai da gaske kamar sai an ji ma ke na gode kwarai da gaske na gode na gode kan aikin jarida ya fi kowanne hatsari Ibrahim Musa da sai ya ce eh, aikin jarida ya fi kowanne aiki taimakawa jama'a eh. Masud Ibrahim kuma ya ce malaman makaranta ladan su na wurin mai duka eh. haka ma yan jarida ladan ku yana wurin Allah ta to mun gode har da ake ta gana ka Allah ba su ikon mm-hmm. gane labaran ƙarya daban da labaran gaskiya su gane cewa su waye suke yi dan su kare su su gane cewa mm-hmm. su waye suke yi dan su hada su mm. eh wannan taken wannan na shekara aka ce critical minds mm. for uh, critical times eh wato zukata na haɗin da na'in da za su haɗu mm. domin su faɗaɗa zukata. to saboda haka kin ga sai a ci gaba da bin abin kenan eh, da kawo maryam ta fassara eh, Allah ai ai ai ai ma mutane su kara matsa kaimi wajen eh, tabbatar da sahihancin labari labari shi ne zakata sa din eh ka inda nine din kenan ba <laughs> ka karkatar da su wani hanya daban a canza musu akala mm-hmm. gaskiya ne to sannan kuma akwai wani magana ɗaya da shi da cif ya gama sai ya ba da damar maganar da kika yi din nan kin san ya ce aikin da muke kenan kuma shi za mu ci gaba da yi ba ji ba gani ba dare ba mm. rana mm. sai ya fiddo da magana cewa mission ko kuma mu ce muradi na bbg mm-hmm. wato broadcasting board of governors wato hukumar wannan gida kenan gaba mm. daya suna maganan cewa menene su tabbatar cewa sun ba da labarai ko sun samo labaran mm. su tabbatar sun yi engaging wato sun sako mutanen gari kenan mm. a ciki wa'anda da su abin ya shafa kai tsaye labarin bane ba muna so mu ji min daɗi shine interactivity din nan da ake magana na abin da muka sa musu me kuke gani ya kuke kallon abin da ke min dadi a gidan mm. nan idan an kawo labari sai ka ji an ce sai an ji ɗaya sai an ji eh, ɗaya ɗaya bangare ɗaya sai an ji ɗayan bangaren kuma ma maganan data da yi ka san eh. ko a shafin mu na Facebook eh. akwai labarai eh, da muke da muke sa labaran mu ko kamar gutsul gutsul din eh, eh muna eh, dan gutsurowa din ba wanda idan ka duba sauran shafukan mutane masu ba haka suke ba mm. dan ka mun sai yadda data ke tsada ga kuɗi na wahala ba sai sun latsa mm. sun je can gurin ba ya dan cinye musu in zai ci in zai ci data mm. goma ya ji labaran kila in ya dan matsa dasa sa biyu uku sai ya karanta kuma a takaice ya san abin da duniya take ciki to da fatan za su ci gaba domin kan dole ne kamar yadda Chief Leo ya faɗa dole mu ci gaba da ba da jinjina ga su wa'annan mutane masu sauraron mu da masu bin mu a intanet da masu saurare a rediyo zaki ga mutum a daji yana kiwo ko yana noma mm. amma yana nan yana sauraron rediyo mm. sai ya gaya ma abin da baka sani ba haka ne yawa to saboda haka kokarin shine mutane su kuma su ji tsoron Allah su tantance masu saka abubuwa a yanar gizo mm. su ji tsoron Allah domin kuwa abin da kai haka za ka girbe shi domin ko bai hau kama da su whatsapp su a duk wayannan mm-hmm. social media din in mm-hmm. ka jefa jifan wata ran zai fada kanka eh, da fatan za a kiyaye masu addu'a kuma mun gode haka yake to amma kafin sannan akwai barin dan karanta naga wani Kamal Kabir ce gaskiya mafi yawan gidan rediyo na FM a Kano ba sa biyan yan jarida isasshen to wannan ai kaga ba za mu gane ba sai mun tabbatar wai irin isasshen albashi ai ina ga ba wai Kano bane ko waye gaba ɗaya aikin jarida a mu na arewa ai dole sai an bincika akwai irin waɗannan matsaloli nan da can mm. wanda kila wannan wani shiri ne na musamman da ya kamata kila in zamu yi akai mm. eh to mun gode kwarai da waɗannan sakonni da kuke aiko mana kuma ko da yaushe muna son ji ta gare su haka yake yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sodangi. Julie Leathers Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne da haɗa mu wato Bas Cavalaric sai wanda ya sada mu da ku akan Facebook Live Ibrahim Jarmai. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC ke cewa sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Yau gyara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba. Wasn't even.